da ni kuma a cikin gidan sallama ta gagara kallon arziki ma kimin ya gagara sai kallon banza ba ma ki san ina zaune ba dan kana miji sai me miji a rashin miji mijin kaddara mijin da ba zai iya sauke iyalansa abincin da za su ci ba wai shi kiran kansa miji ko ni ne miji a rashin miji sake ni mana dan ba ni kadai bace ba yar autar mata akwai mata da yawa Aisha me ka wannan magana me kuma yasa kike furta magana saki akan me ya ba zan ce haka ba kowace mace abin arziki na yau daban na gobe daban kai kuwa gidanka abincin safe babu na rana ma sai dai ai malaji da garin kwaki dare babu abu sabulun wanka babu hatta oma wanke-wanke babu wanka ko sai da kai da ruwan ya ba zan fita lokacin da nake so ba na dawo lokacin da na ga dama ba amma dai hasiya ba ni na dora wa kaina ba ko ba ni na dora kaina ba kamar yadda ke ma ki fito daga gidan dan karuna ba bai kamata ki ringa yin magana da ni da ke din duk san ma bai kamata ya kamata duk abin da zaki sai kin nemi yadda ta sai kin nemi amincewa ta dalili a karkashin iko na ki bai kamata wannan abubuwan da kike yi ba na ga alamar sani wallahi sai ka cike ni ba zan baka abin har ya kai mu ga haka ba zan iya rayuwa ba ƙarƙashin ikon wanda ba zai iya ciyar da ni ba mafi ƙasƙancin abinci a cikin abinci Ɗan lami wallahi sai ka sake ka sake ni ɗan lami idan kana neman lafiya a gidan nan wallahi sai ka sake to hajiya na ga hotuna guda ashirin daidai kuma ke ma kin ga nawa guda goma sha biyar ko? tabbas na gansu to amma fa a hotunan nan fa kin fa iya zaɓe zabga zabga 'yan mata irin wannan ke dai hajiya bari aban ba daga nan ba ba nan gizo take saka ba ke dai kawai duk wata bazaura dai Allah ya sa a dace to amma kiya ne To dama amfanin abin da ya saka na ce ni wannan canjin tunda kowanne yana da ɓangaren sadaka. na baki nawa kika rike can an dace shi kenan ni ma kin aiko min da na tun da dai jama'a harkar nan dai iri ɗaya ne. To kin gan aka sa aka dace to kin ga ai dai ci gaba ne ko? Gaskiya ne idan wasu suka shiga ta ɓangaren ki idan ba su shiga ba ta ɓangare na za su shiga. Ne magana. Allah ya sa mu dace. Amin. Sai dai fa mu yi ta'adda. Ah, ai dole. Dan yanzu abin yayi yawa. Gaskiya Sai Shege da hauka. Gaskiya ne. Ka ja ni ba. Ba dai tafiya ba. Ai. Ba za ki ba. Yanzu na kusa gama abinci a zubo mana. Ah, hajiya ba da tafiya. To shikenan. Allah ya ba mu sa'a. Abin da ya sa nake zaunar da ki. Ki gani? Taimakawa ba karamin komai. Asiya. Dan Allah dan annabi ka taimaka mana. Wallahi daji ba mu da abin da za mu sa a baki. Ka taimake mu kamar da Allah ya taimake ka. Ina miki da naki? Alhaji bin sai da ya sake ta. Ya kore ni daga gidan. Allah mm, mm, Asiya irin waɗannan maganganun da shauransu ko an zo neman taimako wani abin nan gaskiyar magana babu abin da ya haɗa mu da ke kawar kici ita ce ta. to Allah ki rinka kawo mata matsala ki ji ko ka ki ƙara kawo a wuri na ki kula da ita abubuwan da da haman yadda za a yi a yi din da Allah kokar ne ba na so ina fita ba sai daga mun kuma wuce ko Asya, da gaske auren ya ne, ni gaskiya ba zan iya zaman ba cikin talauci cikin wulakanci kullum kai kenan ka dinga maula ni ba zan iya ba wallahi a gaskiya sakin tafi kuskure mai girma a rayuwarki kuma wallahi da sannu sai kin yi da na sani domin duk macen da ka tilasta mijin siyasa da kuma iske ta ba tare da wata hujja ba to wallahi da sannu sai ta yi nadama kuma a lokacin da ba za ta yi mata amfani yanzu ke mai riba ki haka ke da Allah kanki ake ji nake dauko mu abin da alaje ke taimaka min da shi wannan ba lokacin wa'azi ba ne kun ji ko zara'u to Allah sarki duniya to ina fata dai an dace an dace ta bani taliya guda biyu da saman buta guda biyu sannan kuma ta bada dubu ɗaya to ba ma wannan ba shi alhaji sanin kin same shi eh na same shi to sai aka yaya gaskiya hajiya wannan alhaji ban yi zaton zan iya ɗaukar hankalinsa ba har ya ce yana sona domin na fahimce shi baya son baki a gidansa ko da yake bai san aure na ya mutu ba haka ne to kin san abin da za da ke abin da za a yi kawai akan hanya za ki tare shi saboda kin san a gidansa ba lallai ya saki jiki ba saboda matarsa kai gaskiya hajiya kin yi dabara kuma kin ga daga nan hala sai a dace la'ila arziki wa zai kinasa da arziki gaskiya ne hajiya wannan zamanin idan ba ka da shi ka shiga uku ka lalace yanzu abin da zamu yi da wajen bala mai kanti za ki je ki karɓa kuɗin nan maza ki je ki ɗauki hoton a je a kai gaskiya hajiya ba na so a yi talla da hotuna na sai ka ci wanda ta rasa mijin aure ki ji wani shashancin banza wannan ai sakarci ne in banda abinki me a ciki dan an yi talla da hotonki hmm? kanki farau sauran matan da ake kai hotunan nasu fin su kika yi to ai ga miki magana aure ce magana ake ta kulla alaka da manya-manyan masu kuɗi kuma a ɗaura mu'amalar da manya-manyan 'yan siyasa saboda a samu manyan kuɗi ai ba magana aure ake yi ba nan hmm. to abin da zan gaya miki dubunnan mata nawa aka yi wa sanadin arziki ta hanyar wannan kuma akwai dubannai suna nan da yawa suna ma su samu hanyar da za a karɓi hotunan nasu ba su samu ba ni ma don kusan tare muka taso da ita ne shi yasa kika ga haka to shikenan hajji zan ɗauka. Ajiya? Ke ce ne? To. Dama na ce zan wuce da nan zan wuce sai na ganka na ci bari in zo in gaishe ka. Ah, ikon Allah. Wai har yanzu kina gida ne? Eh baba ba na gaya maka aure na mutu ba. Ah, yanzu ba daidaita ba? Wallahi ba daidaita ba baba. Saki nawa ne? Saki ɗaya ne. Ai saki ɗaya? Asiya da za ku yi wa kai faɗa? Ai ki koma ɗaki ki shine a ala. Baba ne ba wannan bace ba ta kawo ne. To me kawo ki? Eh gaskiya Ah, gaskiya na daɗe ina so in maka magana amma kuma sai na kasa saboda wayansu ma'amala da wayansu kuma sai na ga ya kamata in isar maka da sakon da yake cikin raina gaskiya alhaji ni na daɗe ina son ka ina ƙaunar kuma wallahi idan ka so ne ba irin soyayyen da ba zan nuna maka ba kuma haƙiƙa ina mai tabbatar maka idan ka aure ni zaka ji daɗi ƙwarai da gaske ke ke ke ke ke ya isa wannan ki hake za nuna mana sau da wani abu ni za wani zancen wuri ke ba kawar mai ɗaki na ba tashi tashi tashi kan ƙarga ƙarga ko gida na kan ƙarga ka ji zancen banza ni wani daɗi ne ya rage mun kuma hake wani za nuna mana soyayya wani wace soyayya ne ba mu yi ba ka kaga zancen banza zancen obi? yanzu yanzu me ya rage mana kuma yanzu ai bukata mu kawai mu cika da imani da dai na ga kin kura hoton idanu kina ta kallo ko ta ba ta yi ba gaskiya ba ta yi ba amma kuma yarinya ba laifi tana da abubuwan da duk namijin da ya ganta ba zai wuce ta yi ba alhamdulillahi hajiya don allah ki taimaka mana ki taimaka wa yarinyar nan mareniya ce a samu mata wani gaskiya. wanda mu ma za mu sami inuwar da za mu ɗan shiga mu dan huta ba ki da matsala zan haɗa ku da hanshaƙin mai kuɗi zai ta sakan maku ruwan kuɗi kamar ba shi da hannu. Karshe ma za ku ɗauka ma ina ma yake samu kuɗi amma fa ba zai aure ta ba to to kuma hajiya wannan wani irin al'amari ne a ce kuma za a so ta amma kuma ba za a aure ta ba hmm, ai zamani ne yanzu Allah ya kama sai dai du'a'i to amma dai hakan ai ba zai hana dan abin ihsani tsakaninsu da ita ba ko ba zai hana ba matukar zai samu abin da yake so daga gare ta alhamdulillah haba hana dan ji sanyi a raina mm-hmm. karki da <laughs> ai karki da ma ji wannan al'amari din mai sauki in dai ta bada hadin kai a san yawwa sannu a na haka mm, ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje ai ina ganin ki na ga alama gurma ciwo ki ga ya aka yi ko ki ma sani ba da kika ci sa sai ya sake ki kuma san da take ki rufa ina zan iya rayuwa cikin kunci da talauci da da wannan rayuwa idan ba ka da komai to billahi da zaka tashi a zero wow ya dai ki <laughs> wai she a a ko yau ya rago kwanan kun tsaya kun wani can ba fita ne ai yau ba fita yau yau ba fita ke ki zo ki ba mu fita ki yaro me haka ani idan kuka ji irin gwagwarmayar da na sha kafin na rabu da mijina ina ganin babu wata mace da za ta iya irin wannan abin da na ce a yau ta sallame ta sallame na ce sallame ta assalamu alaikum kai dai sallah dai sallah dai ta nake ma ka'idar juyin da ne ban kuma koma ba ta nake ka'idar zaka hawo gado haba hasana wannan kuncin rayuwa da ake ciki abinda fa za mu ci fa gagaran mu yake a sana amma na zo ina munajati da Allah domin mu fita daga cikin halin da muke ciki babu wanda za ka yi ka a duniya face Allah amma kuma kin zo kina ta faɗa kina ta masifa sana. eh Hassana ko kakanin dan fita kasuwa ina ganin alfanun wannan abin haba Hassana dan Allah to gaskiya ba zan lamuci wannan abin naka ba ba zai yiwu ba na gaya maka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba na ce maka ko da yaushe sai dai ka dinga min sallah da na san sallah za ka yi da ba shigo na zo ɗakin nan naka ba wannan wani irin al'amari ne to wallahi ba zan yarda da wannan abin da kake min ba ba zai yiwu ba Hassana ba fa kowa Allah yake horewa tashin dare ina munajati da Allah sai wanda Allah ya horewa sai wanda Allah yake so kuma wannan sallukan da nake salloli da nake da daren ina nafila ina ga Allah bukatun ba ni da haƙƙi a kanka ne ai ina da haƙƙi a kanka kamata ai ka dinga sauke haƙƙin da Allah ya baka amma kai da kullun sallah kullun sallah azhar la'asar magarba isha kullun kai da sallah to ba zai yiwu ba tun Magara gara ka sauwaƙe min don wannan zama da ni da kai ba zai yiwu ba ba magana wannan zama ba zai yiwu ba hassana kin zama ɗagoto mai hana aikin alkhairi duk wata musifa Allah da kansa fa yana jinki ba abin da kike karfe uku saura tashi ki ne mun ihu da hayaniya a cikin gidana saboda na miki laifi ina munajati da Allah wannan kai ka san shi ɗagudu ba wannan kai ka san shi amma ni ban san shi ba ni ban san shi ba kuma wallahi sai ka bani din ba zai yi bi dinga wannan abin da ni da kai ba ba zan yi ba zan yi ba ba zan ba zan yi ba ka bani eh ka wake mu eh ka wake min ku ji jama'a ku ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulillah. babu gashi yanzu mun yi charko charko baki ce mini komai ba ballantana na san mafita wannan aure kashe shi za a yi ki fita ki je ki sami mai arziki ki aura na farko kin ga yaya biyu ya ɗirka miki na uku sai ga shi nan kuma tafi tafi sai ki ga na biyar idan ma baki yi tagwaye ba yanzu mu iyaye da kakanni gadon tagwaye muka yi shi nan kuma iban miki tarin yara da tarin talauci kuma nan da nan sai ki ga kin rikide kin zama tsohuwar karfi da yaji ina gaya miki dan haka kawai ki ce ya sake ki baba wallahi ni na kasa cewa ya sake ni domin ba ni da hujjar da zan iya fakewa da ita a matsayin dalili to tun da haka ne ni ina da hanyoyin da zan yi ya sake ki ba tare da ke ce isa sake ki ba kuma wallahi sai dai in kece baki yi ubarnin abin da na saki ki ba ni kuma me zai hana na aiwatar da duk abin da kika sani don ruguza wannan auren kaddara in ke kin yadda ni ba zan yadda ba wannan talauci ga tarin yaya ga tarin talauci ina za mu sa kabu Hassana. Hassana waye wani. Kika ce mini ki da aure. Dole sai ka yi rigima da ni ko ka bige ni ba. Ya ba da ni ka yi laifi ba. Allah ka yi laifi ba ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ke kamata a yi wannan kalma saboda kina fito na fito da Allah kin wulakanta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce mu yi aure sana ki ji na barki da Allah ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje ajiya ya naga ba yaran ne ko ba kowa a cikin gidan ne ai ni yanzu na daina ajiye mata a cikin gida na su cike min gida kawai magana ne yanzu ta hoto in kawo muku hoto in kun gani kuna so ku lalo dina amma dai hajiya kin san irin matan da muke da bukata ko wa? ba irin gijara gijaran yan matan nan ba fa to Allah na tuba yau ake tare ai an saba wannan har. ai ni yanzu zan kawo muku hoto ku gani sannan kuma a bani tukuici na ba da lambar waya yanzu dai tukunna ina hotunan suke mu gani ba ma wannan ba aljinu tukuicin nan hannawa ne dubu ɗari ne ba wani abu kurum hmm? ba a kawo hotunan mu a kawo hotunan mu zainab zainab kawo hotunan nan wannan santalele yarinyar fa kai billahi lazi inda kasuwa ce wallahi na riga ka ai ka ji ka ai ka ji ka kun ga kun ga ku tsaya ba na son irin wannan wace irin magana kuke irin wannan ko ba ku da nutsuwa ne wannan fa yarinyar budurwa ce ba ba zaura ba ce kuma ƴata ce to wanda kike fama ba ƴan wasu bane a'a ba irin layin da da da ko zo nema kenan ba zaura waɗannan kuka zo nema ga su to shi duba shi ku gane ku lale mun kuɗi na wannan hanci daga jeri amma dai da diri ko hancin dai to gajeren hanci to ina ruwanka da hanci mace tana da dirinta to ga wata mai kama da magarya a ciki ah hajiya wannan Ba matsala. Ajiya, ni dai gaskiya wancan layin nake so. Alhaji ba ne hotunan nan. So kake yi mai faɗa da kai a cikin gidan nan. Me zancen rigima a ciki? Na gaya ma yarinyar na budurwa ce, ta ce. A To wanda kike fama ba bayan wasu ba ne? Wace irin magana ce wannan? Ga na sayarwa nan na baku. Wannan ba ta sayarwa ba ce. To ai kowanne aka kawo duk so muke mu ai. Kai kafiya a zarbabi. Ka bari mi siyasa mana a ciki. Ni ina santa. magana aure karka da mu Ah! Lalubo mu. Inde da kuɗi a naji me ba za a yi. Lalubo mu. Eh, eh, ah, inde da kuɗi me ba za a yi ba. Inde aure ne fa amma. Ba magana PPP. Karki da hawa. Wannan duk sauki ne. Shi kenan. wato a koda yaushe abin da ke so ki gane ita rayuwa duba ake ki tsaya ki ci arziki ko ni ne dai ba miki bane a a wallahi ka san har yanzu da ragowa yake miji na to a gidansa kike zaune Wace ni? Uwar miji ta kasa ta tsare. Yau kusan wata biyu kenan rabona da gidan shi. Kullun cewa yake zai mai da ni zai mai da ni amma har yanzu abin ya ki cika Kin san wani abu? Matan ma da suke gidan mazajen su satar hanya suke suke fitowa. Eh? Ni bukata ta kowa da ke yau shi ne mu haɗa makunci. Allah wallahi. Okay. Za ka iya bani dubu hamsin? <laughs> Yo ko ban baki dubu hamsin ba? Ai zan baki abin da ya kamata ko? Eh? Jidumu. Ke ki haɗa fasadi zarce abin tausayi yaya ƙarshen ki zai kasance ciki okay baby Ni zan koma ko? Za ka koma? To ya za ki kenan ko sai mun yi waya? Sai mun yi waya. To ba ji bari an baki wannan ko sweet cash ko? Kai dai baka gajiya. Ha wani ba yawa. <laughs> Thank you. Take care. I will you too. To thank you. Yaushe za mu gane rabu shi yake sakawa. yaushe za mu daina duka abin da ya yi hanawa yaushe za mu aika wadda rabu ya yi sakawa da ka tuba na ja afuwarsa ta yi gamewa azabar Allah akwai takarda yau ina so ki faɗa min hukuncin macen da Mijinta ya sake ta kuma bata gama idda ba take bin waɗansu mazajen a waje. Har ta kan iya bin su wasu lokuta ta kwana ba a gida ba. Ki fadan na ce ko? ki matan auren da ake zargi da aikata zina. Da na ka ce umma. Ina kika je ke kwana miki kwana a gida ba? Kuma yanzu wannan namiji ne ya kawo ki ya ajiye ki. sana'ar me kika kika samu wannan kuɗin ni mahaifiyarki ce ba wanda ya fi ni son ki a duniya zina babban ila ce wanda Allah ya la'anci wanda suke aikata ta mace ko namiji duk mai ta yayo kansa farra'u da duk wani alkhairi na duniya kuma ranar gobe kiyama Allah zai saka shi a cikin wuta mai kuna tare da raɗaɗi ballantana matan aure da take aikata zina tabbi yau da mahaifinki na raye sai yayi da na sanin aihuwarki da ya yi. tur da Allah wa da halin <laughs> yau gacinki da shanki haramun suka kasance asiya asiya kina ina ne asiya na so mara Gaskiya. Ja kujera magana Kin san Hausawa sukan ce kin alkawari cikawa. Kamar yadda na yi wa mahaifiyarki alkawari zan haɗa ki da bazori na gani na faɗa an shaƙi mai kuɗi to na samo maki zan kuma baki lambarsa. Sannan zai kira ki cikin dare. Amma abin da nake so da ke idan ya kira ki duk inda ya ja ki ki bi shi ki ba da kai bori ya hau kuɗi dai za ki kwashe su ba adadi don sai kin zama abin kwatance a zaurawan garin nan sai an kwatance da ke na gode hajiya na gode sosai allah ya saka da alkhairi ah, ai ba komai aike yata ce tare muka yi yan matan cifa da mahaifiyarki allah na tuba me ba zan iya maki ba ai sai abin da ya fi karfi na ko a ya ce ke ma Amin amin ah, ah, to gashi. Ki je ki ɗau lamba ki adana ta fa. Kai. <laughs> Wai dama haka kike? To ani ban taɓa zaton wannan al'amarin ba. Allah. <laughs> to Alhaji ina fatan nayi maka. ɗari bisa ɗari ba ko 100%. Kai don Allah. To, to gaskiya na ji daɗi. Aini taka ce, sai yadda ka yi da ni. Yanzu abin da nake so da ke, ki saki jikinki mu ci an cikin zuna kawai. A'a, Alhaji ai harkar haka take ai. Ko? yanzu abin da zai ya kamata a ce ka je kai wanka. To ai je nake kamar kana je ne wa. A ka taimaka kanka ka je kai wanka da sai mu tafi. yaushe za mu gane rabu shi yake sakawa yaushe za mu daina duka abin da ya yi hanawa yaushe za mu aika wadda rabu ya yi sakawa da ka tuba na ja afuwarsa ta yi gamewa azabar Allah akwai takarkaimanta manta. Hajiya, Nadiya, kika yi shiru. Kin da hotunan ne? Ya na kin yi shiru me yake faruwa? Duniya ta? Ban zo da su ba hajiya. Na zauna na yi tunani na yi nazari. Wannan harkar ta babu wata mafita. Mu ajiye wannan harkar mu kama wata harkar. yanzu girma muke yi mun ayyafa ya kamata a ce mun bar wannan harkar mun kama wata harkar ya kamata mu duba baya kin gani hajiya zaki bata min rai ina zaman zamana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali zaki zo ki daga mun hankali wace irin magana kike faɗa kowane a baya da zamanin zamaninsa ko wani zamani ne ya zo sai da hakan kuma su yara zamaninsu ne dole su yi abin da zamani ya zo da shi mu da mun yi ha kuma da kike faɗa wannan shi Allah ai algahur rahim ne in ka daga hannu ka nemi gafara Allah zai yafi maka kuma da zaki ce mu bar sana'a in muka bar sana'a kina nufin sata za mu je mu yi ko me Hajiya yanzu kika ce Allahu gafurur rahim ne ashe ba gun Allah kike nema ba kuma Allah fa baya so a jingirta tuba a ina kika taba ganin an jingirta tuba kuma a zo daga baya a tuba he ka gama baɗe laka ka gama abin da kake so sannan zaka zo ka tuna da Allah ka tuba to ni gaskiya na bar wannan harkar yanzu ni zan je in kama gabana in juya abin da Allah ya bani na gode Allah ya sa musu albarka an gudu dai ba tsira ba da me zaki juya kudin dai da kika samu a wannan harkar su zaki juya kin ga kenan an gudu ba tsira ba kudin harafin ne zaki juya amma yanzu kika ce Allahu gafurur rahim kika san ko sanadiyar tuban da ne Allah zai sa ya albarkaci wannan abu ko kuma ya kawo mata wata hanyar mai albarka baya in zauna in lura da yarana tsufa ya zo ya kamata ni dai na tuba na farwa yo ai tsufa ke farwa ni bai far mun ba kuma ke kika san baya ban san shi ba saboda haka ni na gaya miki ma wannan maganganun naki ba su da amfani a guri na yanzu na buɗe sabon feji a cikin gidan nan bari ki jin gaya miki idan ka nemi gafara ka tuba Allah sai ya sa albarka duka al'amuran da ka sa a gaba amma ni yanzu na tuba na bar ke ma Allah ya shirye ki Allah ya ganar da ke kuma Allah shi zai dube ni Dukkan mai rai mamaci ne. Ina kuma dukkan mai rai mamaci. Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa mu ma dai haka muka zo kuma haka za mu koma Wayo Allah na Wayo Allah Allah na kowa na haka ne shekara da shekaru ba sawa babu sarwa wayo Allah mutuwa

shi mutumin arziki ah. barin tafi ne yanzu. Eh, na manta. Dama ina da isharar da nake so na baki. To ina Tun da ke mai yanzu Allah ya ji kuki layin mu na zawarawa. ina miki albishir da cewa wannan zawarcin da kika ga muna yi to mutum bai san hanyar samu bane idan ka san hanyar da za ka samu to wallahi jallahi babu abin da zai hana mutum mai kyau idan kuma kika ga bazawara tana shan wahala to ba ta san hanyar samu bane ba ke baki ga yanzu yadda na yi kyau ba na canza kala fata ta ta ƙara haske baki gani ba yanzu idan Allah ya sa kika kai kwana bakwai ina miki albishir ki zo in kai ki gurin wata hajiya za ta haɗa ki da manya-manyan masu kuɗi ko ba su aure ki ba za ki ci arziki za ki bar shi a nan gurin babu abin da ba za ki mallaka ba tsara ba ban da sha'aninki mutumin da bai gama ta kaba ba ina shi ina yi masa zancen bazawari wa ya faɗa miki yanzu an ce sai ka tsaya ka gama ta gaba ai a idon mutane ki nuna musu kina ta gaba ta bayan gari kuwa kina harkokinki kina samu ki na biyan bukata duk wanda ya kalle ki nuna masa kina ta gaba wa ya san abin da kike yi bayan gari subhanallah hasiya to barki da na gaya miki ni bana ɗaya daga cikin irin wa'annan wulakantattun matan da kike tunani daga mutuwar mijina kuma sai ki zo ki fara min hirar bazawari to ba haka nake ba daga yanzu idan kin san cewa idan kin zo gidan nan hirar da zaki min kenan to kar ki ƙara yi min ita kar ki ƙara zuwa bana buƙatar ki kin kashe auren nake ki so ki dora ni a wani layi wanda ba shi kenan ba tashi ki haka zaki tashi ki fita to tsoho ne kwana sun ƙare ya tafi me zaki kina zama ƙara ni sakin Allah ne ƙara zauna an ta gaba ai ni sakin Allah ne ba kashi aure na ne ba ko ai gara ni da tsohon ya rasa ai sakin Allah ne ko ba cewa na isa ke ba kuma ina zama da shi lafiya mun rabu da shi lafiya hmm. Allah wadda da irin wannan rayuwa ina jin ki yarinya hmm, yawa dama hajiya Allah ne wa mijina rasuwa yau wata shida kenan to dama na daɗe da samun labarin ki shine sai na ce bari na zo na same ki ko Allah ya sa zan dace in samu mijin aure Gaskiya ne. Kin taɓa haihuwa? A'a ban taɓa haihuwa ba don ko bata wata ban taɓa yi ba. <laughs> ya kin kyan kai. Ai mu dama irin ku muke nema. To, yanzu dai abin da zan gaya miki kin ga wannan harkar tamu ko kuma in ce gidan nan namu wuta ce ko alja yanzu zan fahimtar da ke ma'anar abin da ya sa na ce wuta ce ko aljanna kin san maza iri-iri ne a rayuwa wani da ya ganki zai ji a duniyan nan so yake ya aure wani kuma zai yi sha'awar ku zauna ku rinka shakatawa da shi to duk abin da ya zo dinnan ɗaya biyu ko so nake ki rungume shi hannu biyu ki ci arziki iya cin arziki ni ma ci arziki Yarinya kika shiru? A'a, babu komai hajiya. Ajiya ya dai? Wallahi wai wayar ta a kashe. Amma alaikum. Assalamu alaikum. Ah, Hassana. Sani da zuwa. Hassana. Hajiya. Kusa dukkan alamu kin yi kasuwa. Kin shigo gida a sa'a. Allah kin shigo a sa'a ya hmm? Wannan ba. Ita ce. Ciki da waje. Ciki da waje. ciki da waje buƙatar zuciyar ki ta saki kamakance ba kya sauraron wa'azi kunnuwan ke sun kurumce yau gacin ki da shanki haramun suka kasance kin zaɓi duniya lahirar kikin kamance ba kyajin kunyar al'ummar gari ana ta zance munin ki da kin wuce a yau kwatance ke shahararraki ya ɗafa sadi kika yi zarce abin tausayi yaya ƙarshen ki zai kasance ciki da waje ciki da waje ciki da waje ciki da waje yaushe za mu gane rabu shi yake hanawa yaushe za shi yake sakawa yaushe